Dam da kuɗi. da kuɗi. Ka tsakanin ɗan da gani. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Fita kunya ma saboda kuɗi. Yau shirin zai mayar da hankali ne kan asarar sama da naira biliyan ɗaya da 'yan kasuwar Terminus na birnin Jos suka tafka. Sakamakon ƙonewar wani ɓangare na babbar kasuwar ta jihar Filato da ke Najeriya. shiri na kasuwa a me ke dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international kimanin naira biliyan ɗaya aka kiyasta an salwanta sakamakon gobarar da ta kone wani sashe na babbar kasuwa da ke tsakiyar garin jos babban birnin jihar filato wanda ake kira terminus rahotanni na cewa gobarar ta laƙume shaguna fiye da ɗari biyar galibinsu na masu sayar da kayan gonjo mutane da dama dai sun rasa hanyar cin abincinsu kasancewar galibinsu sun dogara ne da samun da suke yi a kullum a wannan kasuwa don ciyar da iyalansu waɗanda tuni suka shiga alhini da nuna jimami sakamakon wannan sabon ibtila'in Ga abin da 'yan kasuwar da abin ya rutsa da su suke cewa. Sunana Usman Said Usman, ina daga cikin wanda suka yi asara. To abin da za mu iya cewa kawai shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu dai mun ji kira da kawai ku zo da Allah gobara a kasuwa. Kuma ni lokacin da na zo already ma wutan ya riga ya kai wurina. Sunana Rashida Musa. Muna sayar da abinci ne. Mun yi an yi asara sosai. a cikin kasuwan nan ba dan kaɗan ba asaran abubuwa da yawa dan adam ba zai iya lissafawa ba wannan al'amari da ya faru gaskiya muna cikin alhini na bakin ciki ba kaɗan ba abin da ya faru sai dai ko a yi addu'a Allah Ubangiji ya mana maganin wannan fitina da bala'i gaskiya muna neman agaji na gwamnati da ta taimaka wa waɗanda duk aka yi suka yi asara a neme su a taimaka musu don Allah kuma a yi haƙuri a bari a ci gaba da kasuwa domin kowane bawa yana neman abin da zai cire shi ba abin da zai fitina wani bane da shi a rayuwar shi sunana muhammad sunusi kuma ina daga cikin wanda wannan abu ya faru da su ina sai da wanduna ne corporate na maza da na mata fata na gwamnati ta shigo cikin al'amarin ta taimake mu tunda ita gwamnati ta jama'a ce kuma jama'a ta kewa saboda haka muna gira ga gwamna kuma don Allah a bar mu a wannan guri mu ci gaba da neman abinci domin muna da yara muna da iyaye wanda suke ba za su yi fita ba a karo na uku kenan shahararriyar kasuwar terminus ke konewa daidai lokacin da 'yan kasuwa da ke ciki ke farfadowa daga doguwar suma da suka yi a harkokinsu na kasuwanci. Alhaji Mustapha Ibrahim Bako, shugaban kasuwar ta Terminus, wanda ya alakanta girman asarar da suka yi da rashin zuwan jama'an kashe gobara da wuri, ya yi kira ga gwamnati da ta kawo musu ɗauki. shine gwamnati taimake mu ta kawo agaji cikin gaggawa muna roƙanta a guraren da bai kone ba a kasuwan gwamnati ta yi hakuri ta bar mutane su ci gaba da kasuwancin su saboda in har ta ce ta kulle kasuwan fitinan ya fi na gobarar ma da yanzu shaguna kamar ɗari biyar sun ƙone kuma akwai shaguna kusan ɗari bakwai da wani abu wanda wasu ƙone ba kaga idan aka ce a rinjiyar yarin jayi bakwai akwai damuwa don haka muna roƙon gwamnati ta yi haƙuri ta bar mu mu koma mu ci gaba da kasuwancin mu dole ne a ɗau major step ko babban major step ɗin shine rashin 'yan kwana-kwana da sauri inda a ce akwai fire service lokacin da aka kira tun yana shago daya da wutan da bai je ko ina ba amma rashin fire service da ake samu shi yasa ake samun waɗannan damuwoyi ɗaya daga cikin mu abin da muke gani wanda zai kawo gyara sosai sanity a cikin wannan abin cikin sauki a tabbatar da fire service ko outpost ne na fire service a wata wannan wuri a lokuta da dama akan kai farmaki kan masu aikin kashe gobara saboda zargin jinkirin kai ɗauki don kashe wuta. sai dai a cewar wani jami'in hukumar kwana-kwana a jihar filato suna da irin nasu kalubale a irin wannan yanayi na aiki a kasuwanni. Ni ne acting state controller na Federal Fire Service Plateau State Command. A major challenge din shine most times dai akwai gobara haka mutane za a yi yawa ana obstructing aikinmu. Challenge wanda muka samu sosai shine aka jefe motocinmu both the federal and the state fire service aka faffashe moto an so a lynching um, firefighters so abin da yasa we have to evacuate wurin so major challenge din ne haka kuma za ka ga wasu suna zuwa da nufin wani abu ne daban police sun yi mana taimako a nan su um, civil defense sojoji duka sun zo sun hunters association su ne suka dan coming down amma da mutanen sun yi yawa an fi karfi su mu ma san da muka ba wurin kai don an fara faffashe motocin fire service hukumar agajin gaggawa ta najeriya nema ta ce akalla mutane 309 ne shagunansu ya kone da kaya da ke ciki yayin da wasu 58 kuma ta gari suka wawushe musu dukiya a yanayi irin wannan dai akan samu 'yan kasuwa da zai yi wuya su farfado bayan durkushewar da suka yi ko menene shawarar masana ga Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Wannan kasuwa ta terminus wato da ake kira main market a cibiyar kasuwancin jihar Plateau kenan. Kuma kiyasi ya nuna shaguna akalla guda ɗari biyar suka kone wanda kuɗin da kayan da ke cikin wajen ya kai akalla naira biliyan ɗaya. Kaga wannan ba karamin kuɗi ba ne dukiya ce mai yawa a wayannan 'yan kasuwa akasarinsu su kananan 'yan kasuwa ne da shi ake riritawa a yi bukatun yau da kullum Akasarinsu magidanta ne da iyalai da 'ya'ya a karkashin to duk abin da ya taba eh, wanda yake samar da abinci a cikin gida kaga ya taba iyali gaba daya in za ka yi kiyasin shaguna 500 yanzu sai ka samu mutane kusan miliyan daya masu cin abinci a karkashin wannan shagon saboda haka zai taɓa tattalin arzikin cikin garin gaba ɗaya kuma zai kawo nakasu a harkoki na hada-hadan kuɗi na garin gaba ɗaya ita kanta hukuma akwai kuɗaɗen da take karɓa na lasisi na kullum wato receipt na kamar haraji da kuma kuɗaɗen shiga to kaga yanzu tun da babu masu wanda za su ba ma gwamnati wayannan kuɗaɗen shiga gwamnatin kanta za ta yi wannan asarar kamata ya yi a sake duba yanayin yadda kasuwar take ba ita kanta gwamnatin jihar plateau ya kamata ta kawo taimako wannan waje ta rage wa 'yan kasuwan nan raɗaɗin wannan asara da suka yi ta fidda kuɗaɗe ta taimaka musu da sabon jari akwai shugabannin al'umma jagorori waɗanda aka zaɓa tun daga majalisar jiha majalisun tarayya a wakilai da kuma masu hannu da shuni a cikin al'umma wanda ake kira filan a gaskiya kamata su zo su taimaka domin wayannan bayan allah su sake koma kasuwanni nasu su ci gaba da sana'o'i tuni gwamnan jihar ta filato kalib mutuwan ya bi sauhun wasu fitattu a jihar da suka leƙa kasuwar don jajantawa waɗanda abin ya shafa tare da addu'ar Allah ya mayar musu da abin da suka rasa. Muna bakin ciki kuma lokacin da ya faru muna cikin bakin ciki. Amma duk da haka ba za mu bar mutanenmu su fado cikin talauci ba. Za mu haɗa kai da chairman din Jos da Market Authority, Ministry da kuma shugabannin koyar traders za mu zauna mu yi hulda mu san yadda za mu taimaka wayanda suka rasa a arzikinsu ina kira da babban murya don Allah a bamu cikakken goyon baya domin saboda haka ba zai dade ba za mu sanar da tunanin gwamnati akan wannan tsohon kasuwa da da ya kone ba mu son a ci gaba da kasuwanci a wani yanayin da zai kawo mana hatsari mu tabbatar da cewa mun samu yanki fanni ba zai kawo hatsari nan gaba saboda haka za mu zauna da shugabaninku gwamnati na jama'a ne za mu saurare ku za mu je a shawarwarinku duk decision da za mu ɗauka za mu ɗauka shi tare ina kira ga matasanmu don allah ku ci gaba da zaman lafiya kar mu bar wani tunani ya shigo mana mu fara sace-sace duk ɗan kasuwa da yake da shago ya shawo ya kafin ya bude shago a so wani suka rasa arzikinsu allah zai barbaku gwamnati za ta taimaka sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilin na Jos Muhammad Tasiu Zakari, sai injiniyan mu Ibrahim Tukur Keffi da ya daidaita mana sauti. Ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.